sha ruwa lafiya. Allah ya karɓi ibadun mu amin. Har yanzu muna cikin ci gaban labarin sakacin waye wanda su Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Abba na zaune a kan kafet a tsakiyar falonsa. Tun dawar su ba mu haɗu ba sai a yanzu. kallo ɗaya na yi masa na kasa tantance tsakanin shi da ni wane ne ya fi wani shiga damuwar rashin nusra a gidan nan shi kam abba har wata ɗan rama ya yi ga shayi a gabansa anti ta haɗa masa amma bai ko taɓa ba ina zama a gefensa ya miƙo min kofin shayin ya ce amshi ki shanye tunda mai shanye min shayin kullum yanzu ba ta nan ubanta ya nuna min ya fi ni santa tunda kuwa ya kwace a barsa cikin halin jinya ya bar ni da kewa sai tausayin abbana ya kama ni kuma haushin Hamza ya kama ni duka lokaci guda don ni kaɗai na san irin sanda Abba yake yi wa Nusra da irin shakwar da ke tsakaninsu. Kullum tare suke cin abinci ba sa raba kwano, takaicin Hamza ne ya ishi na ce, don Allah abba, ka fidda ‘yarsa a ranka, ka bar masa ‘yarsa ya ci abin da zai ci da ita, tunda alhamdulillah muna da yara fala gidan nan. Abba ya yi dariya ya ce "Siya siyama kenan, kowane yaro da nake da ko jika matsayinsa daban ne a raina wannan baya cike gurbin wancan kowanne da gurbinsa da mahallinsa ba wannan na kira ke mu tattaunawa domin kuwa hamza na da ikon rikon ɗiyarsa. tun ni ma na rike tawa na haramta masa alhalin Allah bai haramta ba kunya ce ta kama ni na ce ba haka ba ne, abba hukuncin da kai akan hanya yake Don na ji wa'azin wani malami kwanan nan da yake cewa da auren tubabbu gwara barinsa domin da yawa suna yaudara da shiga musulunci su ɗauke mace su maida ta nasa addinin idan aka haifi 'ya'ya su mayar da su christianity malamin ya ce a fara tabbatar da musuluncin mutum tukunna kafin a ba shi aure ƙari cikin addini abu ne mai kyau kuma muna maraba da shi amma ya kamata iyaye su zama cikin kulawa ba kowa ne zai zo ya ce ya musulunta ka ɗauki yarka ka shi ba ba tare da ka tabbatar da musuluncin nasa wani iri ba ne don haka abba ni ban taɓa ganin beken ka ba kan hukuncin da ka yanke min ba illa ganewa da na yi duk da saɓa makan da na yi a baya Ba ka daina na ba ka yi ne for my own survival religiously and morally Duk da na san Hamza ciki da bai ɗansa yana da bambanci da sauran tubabbu, amma shi ma yana da nasa na kasan da na kasa gyarawa. Na san kuma ba shi da burin ɗauka na ya kai ni cikin ahalinsa, Tun da shi ma ba shi da kowa cikinsa a yanzu. Abba hukuncin ka shi ya kamata kowane mahaifi na ƙwarai ya yi wa ɗansa mai taurin kai iri na. Abba na ta murmushin farin cikin jin abin da nake faɗi, ya ce to yanzu baɗo, oh, a misali idan na ce na baki zaɓi komawa gidan mijinki ko kwa yin sabon aure wanne za ki zaɓa, na yi maza na ce abba ni ba da zaɓi a yanzu, aure ma baya gabana, ina jin daɗin aiki na sosai kuma ka ga rashin hamza ko wannan sa bai hana ni rayuwa mai kyau ba don haka idan ka bani wannan zaɓin sai dai in ce na bar maka zaɓi na duniya da lahira akan ta, ba zan ƙara maimaita irin kuskuren da na yi a baya ba na yajiyar zuciya ina cewa abba ka ƙara yafe min don Allah halin da na sanya ku a baya akan wauta ƙuruciya da kuma rashin hankali na abba ya ce kin ce kin bar min zaɓi ko na ce eh wallahi abba dukkan abin da ka zaɓar min ko ta da kai ba zan yi in kalla ba sai dai in ce Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a gare mu ni da ku baki ɗaya. Abba ya yi murmushi ya ce shi kenan baɗona na gode kwarai je kike kwanta. Na kwana zuciyata cike fal da soyayyar na da kewar ɗiyata. Amma idan na tuna cewa yanzu ta tsira daga wannan ciwon na sikila sai zuciyata ta cika da godiyar Ubangiji, in roƙi Allah ya tsawaita rayuwarta, ya sa ta yi aure da wuri, ta samar wa mahaifinta dangin da ba shi da su. Ina musu addu'ar doguwar rayuwa and prosperity a duk inda suka tsanci kansu a duniya. Sati biyu bayan nan ya Umar ya ɗauke ni bisa umarnin Abba muka je aka yi min fingerprint. Bai dai yi min bayanin komai ba, amma ya ce Abba ne ya sa shi, kuma na fahimci na yin vizar Saudiya ne. Umar ya ce, Ni da Abba da Ummati ne za mu je Umara. Na ce, Antifa, ya ce ta ce bata samu lif daga ofis ɗinta ba, don ba ta yi da komawa daga annual lif ɗinta ba. Muka wayi gari Ummati babu lafiya. Ta kira Abba ta faɗa masa, don haka Abba da kansa ya je man bila ya taho da ita, don dama yana da niyyar hakan. Saboda maganar Umara, ya kawo ta Abuja take ganin likita akai-akai. A ɗaki na ummati ta sauka, ciwon ƙafafunta ke damunta. Don haka kullum kafin mu kwanta sai na shafa mata maganin da likita ya bayar a kafafun. Abincinta na musamman ni nake mata da hannuna, musamman tuwon acca, har zuwa lokacin da ta fara samun sauki. Ranar ta ce, "Shin azumi, a ina kika kware da tuwon acca ne da kunun acca haka?" Dariya ne na ce ummati kin manta baban yarinyar nan ɗan kabilar Biram ne kullum abincinsa kenan sai ko idan ya ci basmati rice. Ummati ta yi jagale da baki ta ce shin danginsa ba su matsa miki ba a lokacin ki da su? Nan nake baiwa ummati tarihin Hamza da kakarsa har zuwa mutuwarta ta sanadin bugawar zuciya saboda bakin cikin ya musulunta. Ummati ta ce, "Kina nufin yanzu ba shi da kowa kuma zai iya rike yar nan da ba lafiya ce ta ishe ta ba?" Ni fa ban raba ki da mijinki haka kawai ba, sai dan tsoron kada ke ma wata rana su maida ke kirista an ce suna guduwa da mata garin su canja musu addini amma shi kin ce ba shi da sauran dangi duk sai na ji ya bani tausayi wallahi gashi na ji abubuwa da yawa da ban zaci jin su ba daga bakin babanki da suka rikita ni baɗo ni kam zan yi istikhara akan aurenki idan na aminta da abin da na gani kuma na ji To da sabon gini ai gwan Tun da dai har yanzu bawan Allah nan ya kasa sakin ki, ya bar mu da ɗaukar haƙƙinsa, ni dai ki yafe min baɗo kada rabo ya karni, in kina son komawa gidan uban ɗiyarki zan kau da ƙabilanci daga raina, dama ba shi ya fi damuna ba, addinin ki nake ji. Ni dai ban ce mata komai ba, haka washe gari ta samu abba da sassafe hankali a tashi ta ce mamman ya ce na'am ummati ta sake cewa mamman ya kuma cewa na'am ummati Ta ce ka yi hanzarin mayar da baɗo ga mijinta, jiya na ga abin da ya ishe ni, domin kuwa na ga rabon ‘ya'ya rututu babu iyaka, ni kan ban shirya tafiya lahira da haƙƙin kowa ba, wanda na yi ma na yi ne don kare addinin baɗo amma kam na ga alkhairi da rabo mai tarin yawa a tarayyar su a istikhara ta a daren jiya a bayanin fasa ya ce ummati dama ko baki zo ba ina da niyyar zuwa mambila a wannan satin in gaya miki abin da baki sani ba mijin baɗare da muke ta faman kira tubabbe ya zama malamin musulunci ko kin san tun barinsa gabanmu yana saudiya yana karatun fikihu saboda ya yi zuciya kun masa goron kafirci kina da masaniyar cewar jami'ar musulunci ta kasar makka wato ulumul qur'an university sun ɗauke shi a matsayin malami a jami'ar ummati ni mamman na ga aya kuma ina kan gani kan wannan bawan allah a dalilin haka na daina kyamatar tubabbu na daina kiran wanda ya karɓi musulunci da kafiri har abada na ji kunya sosai a ranar nan da na ji irin kira'ar sala bukaitar a bakinsa Wallahi na ji kunya sosai ummati, na kuma ƙara girmama iko da ƙudurar Ubangiji, ba a san dan aljanna ba sai ranar hisabi, idan ba mu yi da gaske ba duka haƙƙi ne zai yi ta ba mu kunya tunda dai baɗo ta dawo hanya ta tuba ta bi Allah ta bi mu Umati ta numfasa ta ce jiya ta kwance mun duka tarihinsa ashe kakarsa zuciyarsa ce ta buga ta mutu saboda baƙin cikin musuluntarsa yanzu haka bai da kowa nasa a raye maraya ne gaba da baya muke ta musguna masa abin da nake gudu a auren irin su ba lallai ne ya faru da baɗo ba tunda bai aje kowa ba zuwan ta ƙasar haihuwarsa wata rana in dalili yayi Ba zai zo da matsaloli masu yawa ba waɗanda nake hangowa. Matsalar dai tana ga haihuwa. Haihuwar 'ya'yayansa marasa lafiya abin dubawa ne. Kullum ina ji likitoci na kira a rediyo a dinga kula, a dinga dubawa kafin a yi aure. Amma su tantabaru sarakan soyayya babu ruwansu da wannan. Abe ce ba laifinsu ba ne. Wannan laifin kam na ga Adamu. Shi duk bokon nasa bai gaya masa ya tabbatar da genotype kafin aure ba ko? ko kuwa cikin irin gaggawar tasa ce ta sanyi wa baɗo ganinta don shi gani yake ya fi kowa santa suka so macaccakar yon abba inda suka ce tun yana yaro shi mutum ne mai gaggawa ummati tana cewa kuma a ƙarshe ya zo ya fi mai kora shafawa wai baya so baɗo ta haifo ‘ya'ya sikila ta ɓata musu jinin zuri'a. A ƙarshen tattaunawar su a bada ummati suka yanke shawarar idan sun je umara wannan shekarar tunda dai siyama ta yi biyayya ta kuma ba su wuƙa da nama a kan aurenta to za su baro ta a hannun mijinta uban 'yarta. Ba tare da sun gaya mata shirin da suka yi ba, sauran al'amuran na haihuwar 'ya'ya suka bar wa Allah. Tun da cewar ummati sauran mutane da ke auren ASAS bisa kaddara da rashin sani ko ajizanci na ɗan adam su ma ba su fasa rayuwar aure da haihuwa ba. Allah shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa. Allah ya ba su yanda za su yi duk shawarwarin nan da suke yi tsakanin su so biyu ne babu na uku sai daga baya ne abba ya kira ya Umar ya gaya masa abin da suka yanke shi da ummati na baro baɗo a wajen mijinta idan sun je Umara cikin farin ciki ya Umar ya ce abba mun gode kwarai Allah ya ƙara girma ya Umar ɗin ma kuma bai gaya min komai ba har ranar tafiyar mu ya dai da min in kula da ummati a masallaci shi ba zai bi mu ba Jirgin mu ya ɗaga zuwa ƙasa mai tsarki Kaina a kafaɗar ummati tsohuwa mai ran karfe uwar gidaɗo, uwar mamman da Adamu, kakar baɗa da Umar, sarkar wasila da Nusra, Allah ya ƙara nisan kwana. Kafin jirgi ya sauke mu a Jidda babu irin tunanin da ban yi ba. Ko Nusra har yanzu tana Saudi Arabia tare da babanta in je in ganta ko da sau ɗaya ne idan Abba ya amince ko kuma sun koma Turkiya ko ya koma VOA ɗin. Sai kuma na tuni irin sababbin abubuwan da ya Umar ke faɗa akan rayuwar Hamza ta yanzu cewa yanzu ya fara sabuwar rayuwa shi ɗin yanzu Islamic scholar ne a Ummul Qura University ba wai popular media celebrity ba. Na daga kai na sama ina tunano kudura da buwaya irin ta Ubangijin sammai da kassai mai juya al'amura da rayuwar bayansa duk ta yadda yake so. Na tuno artabin da na sha da Hamza a kan addini amma da yake shirya ba a hannuna take ba Allah bai nufe shi da shirya a san da muke tare ba. Sai bayan Abba ya sa fawa ɗansa na uba mahaifi ya raba tsakaninmu. Wannan kaɗai idan aka duba zai sa a yarda cewa babu mai shiryar da wani sai Allah. Haka babu mai ɓatar da wanda Allah ya shiryar. sannan shirya da bata duka a hannunsa suke. Bai san me yasa yake yawan sauraron wata waƙar basuda ne Sharhabil Ahmad ba, wanda asali shahararren mawaƙin ya yi ta ne cikin harshen larabcin yammacin Sudan. Dalilai da yawa na saka shi sauraron wannan Cool Arabic Music ɗin, wato waƙar larabci mai sanyin amo ta Sharhabil Ahmad. Yana yi yana fassara manufar kalmomin a zuciyarsa da turancin da ya fi sabawa da shi a can baya, watakila soyayyarsa da waƙar mai tushe ce, kuma mai harshen damo ce, Hakan ba zai rasa nasaba da kasancewar abin da wakar ke ɗauke da shi ya yi daidai da halin da yake ciki ba a kan matarsa uwar yarsa a bar sansa wato siyama. A iya saninsa rayuwarsa ta yi kyau ta fuskar addini har fiye da burin siyama a yanzu, amma ya rantse ko zai tsufa ya yi farfara babu siyama tare da shi ba zai taɓa zuwa biko ko ban haƙuri ga iyayenta ba ba kuma don girman kai ba hasali ma shi kalmar girman kai baya cikin tsarinsa sannan ba zai taɓa sakinta ba har duniya ta naɗe amma zai kasance mai yi wa hukuncin iyayenta biyayya saboda girmansa idanuwansa na haihuwar siyama Hukuncinsu na ya bar musu ‘yarsu a bisa hujjarsu ta shi tubabbe ne kuma ƙabilar da ba Hausa Fulani ba, yana roƙon Allah idan ya tashi ɗaukar ransa ya ɗauke shi yana matsayin mijin siyama Wata ƙwayar mutum guda ɗaya da ta yi masa silar tsira daga duhu zuwa haske, daga shirka zuwa kan tafarki madaidaici, wadda duka burinta a rayuwa shine ya zama mutum na gari yadda yake a yanzu wato cikakken musulmi mai tsai da sallah da kiyaye iyakokin ubangiji yau ga burin siyama ya cika hamza ya zama hamza ba wai mawan ba A lokacin da suka yi wa juna nisa, a iya saninsa bai yi musu laifin komai ba, tsana ce kawai da gani ganin addini irin wanda bafillacen bahaushen mutum ke yi wa tubabbu da yare ko ƙabilar da ba tasa ba cikin Najeriya. da kallon da ake musu na rashin cikar addininsu ko da sun tuba sun bi Allah guda ɗaya. Bayan tahowarsa daga Mambila, kalaman Ummati da na Abba su suka zame masa motivation and a food for thought sannan suka jagoranci canza rayuwarsa ko ba don su maido masa siyama ba ya tsaye da shawarar cike wannan gibin na gane ganin addini da ke tsakaninsa da iyayen siyama ta hanyar canza rayuwarsa kacokam daga juyawa giya baya ko ba don a maida masa siyaman ba sai don inganta addininsa da gyara kurakuransa a idanun ubangiji da kuma kore gani garin kafarci da ke idanun iyayen siyama a kansa ita kanta har suka rabu ba ta daina saka shi a hanya ba ba ta daina roƙa masa shirya ba yana so ya canja tunanin mutane daga kan mutane irinsa waɗanda suka tuba da ma al'ummar duniya baki ɗaya da ke ma waɗanda suka samu rabauta da shahada wato tubabbu a kalmar hausa kallon ba su tuba ba ko sun tuba ɗin ba za su ɗore cin addinin musulunci yadda ya kamata ba. Da wannan ya ajiye kariya ɗansa ta sama da shekaru goma wato International Media Broadcaster ya rungumi sabuwar rayuwa a ƙasa mai tsarki ya bar Amurka ya bar Turkiyya da niyyar ba zai sake komawa ba tun da har jami'ar Ummul rungume shi. Ba tare da siyama ba ya cimma nasarori masu yawa na canjin rayuwarsa daga sakaci da addini kamar yadda siyama ke cewa zuwa riko da addini ya samu nasarori masu girma iri daban-daban a cikin shekaru ukun da baya tare da siyama. Muhimmi a ciki shine ya bar giya tun kafin shigowarsa umul saloli Salloli biyar baya yin su shishi kadai a gidansa sai a masallaci tare da jama'a a haram ko a masjidin Nabawi. Idan yana Madina kenan A ganin sa raba shi da siyama da abba Dr. Mamman Gembu da Ummati suka yi, ko ma da wannan nufi suka yi, hakan ya zame masa blessing open blessing. Kuma silar alkairori masu yawa ga rayuwarsa, domin shi ne mujazar ta buɗe masa ido ya canja rayuwarsa positively zuwa irin wadda ta dace da kowane musulman kwarai. ko da asalinsa bai canja ba yarensa bai canja ba ƙabilarsa bata canza ba ya kuma san ba za su taɓa canzuwa ba bai san me yasa hausawa da fulani ba sa karɓar shahadar wanda ba yarensu ba wanda ba koyarwar addinin musulunci ba ce a ƙarshe ya gane cewa ashe ko babu soyayyar mace a gefe namiji idan ya amsa sunan namiji zai iya rayuwa rayuwa mai kyau da tsafta akan tubalin abin da ya fuskanta zai kuma rayu cikin ruhin ita waccan soyayyar kamar tana tare da shi zai iya rayuwa mai nagarta wadda babu babu damuwar komai a cikinta banda kewa wadda sabo ke assasawa. Ita kanta kewar ba koyaushe take zuwa ba saboda yadda ya mai da kansa bizi da rubutun PhD research ɗinsa. Har Allah ya taimake shi ya kammala a cikakken lokacin da jami'ar Ummul ta ɗebar masa. ya yi rubutun project ɗinsa ne a kan hancin tuba a cikin ilimin fikihu Dr. Hamza Al-Mustapha Mez, ko da yake kira sunansa na asali wato Mez, ya rai da ɓace masa a yanzu tun bayan tahowarsa Saudi Arabia. Hamza Al-Mustapha ya maye gurbin sunansa na al'ada wanda kaka Veronica ta sanya masa wato Mez. Duk da har gobe sunan yana jikin takardarsa, amma babu wanda ya san shi da wannan ‘yan kira Ummul A wani dare mafi tsayin darare a rayuwar Dr. Hamza al Mustapha, saboda yadda ya kasa rantsawa ya kuma kasa miƙewa don rage wa kansa nauyin da kan danne ƙirjinsa a irin wannan lokaci. Sau tari jikinsa baki ɗaya yakan ɗauki zazzaɓi ne idan ya tuno wasu abubuwa a irin waɗannan darare yakan kasa barci ne da tunaninta, barci kan gagare shi sai juye-juye kawai. Yakan faɗa wa kansa a fili, kamar tana gefensa ko kan ƙirjinsa, ina kewar ki siyama, siyama uwar nusura, masoyiyar da babu irinta a duniyar Hamza Mawanmis, amma ban sani ba ko sakacinsa ne ya sa ya rasa ta, ko kuwa biyayya ya yi wa Abba, ko zuciya ya yi, akan korar da iyayen siyama suka yi masa fata-fata. Ni dai na rantse babu saki tsakanin mu har da siyam, sai dai mu kare rayuwar mu cikin kewar juna. Da yi wa juna ta kaba idan ta Allah ta kasance a kan ɗayan mu siyam you are my hurul in a duniya da lahira. Hamza baya barcin safe yanda ya kamata a duk ranar shirye-shiryen Aisha Siyam Mamman Gembu, saboda dakon sauraron muryar 'yar mutanen Gembu, daga gidan rediyon BBC. Wanda sauraron muryar ta ya zame masa abin karya kumallon safe kullum. Duk wasu tactics nasa na broadcasting a sanda yake VOA, su Siyama ta nakalta ta kuma iya su, kuma da su take amfani a nata broadcasting ɗin. Yakan saurara da marmishi da tagumi da dariya wani lokacin da tsatsafowar hawaye a cikin idanuwansa cikin tuna abubuwa masu yawa a baya. ya shafa kan ‘yarsa Nusra wadda yakan kira ta da suna ɗiyarsu wadda ke kwance bisa ruwan cikinsa tana ta cikin kwanciyar hankali. A darare masu yawa irin waɗannan da ƙyar yake iya barci sai dai ya saka Nusra a gabansa idan tana nata barcin yayi ta tunanin mahaifiyarta gashi dai ya samu dukkan abin da ya zo nema a Saudiya wato ilimin addinin musulunci zalla kuma a lokaci irin wannan da kowane magidanci yake buƙatar iyali yana ƙare su ne a zub da hawaye Bai taɓa nadamar fitowa daga kabilarsa ta asali ba, tunda a nan Allah ya ga damar halittarsa, amma yana kuka idan ya tuna background ɗinsa wanda ba zai taɓa canzuwa ba. Ya kuma tuna a kansa ne aka raba shi da siyama ba tare da ya cika alƙawura da yawa da ya ɗaukar mata ba. Ciki banda na soyayyar gamar jiki da ta zuciya da ya bata, bai zame mata irin mijin da take so kuma take mafarki ta fuskar addini ba. Siyama na son soyayyar Hamza, amma fa tare da addini da tsarkin musulunci a tare da shi. Yau gashi ya zama dukkan abin da siyama take so har ma fiye, amma abin da kai ci babu siyamar da za ta mora ta yi appreciating ta yi warkajami cikin soyayyar Muhammad ɗinta, wadda tsarkin addini da hasken da ke cikinsa zai jagorance ta. Da gaske ne da ake cewa ita dama sau ɗaya take zuwa a rayuwa? To gaskiya ba haka ba ne, dama ba sau ɗaya take zuwa a rayuwa ba, saboda rahamar Ubangiji ga bayansa ba ta ƙarshe. Shirin da Siyama ke gabatarwa a kullum da safe, a yawancin shirye-shiryenta tana yawan sako faɗakarwa akan a karɓi zaman lafiya a ƙasar Najeriya ajiye ƙabilanci, tana bayar da misalai a kan ƙasashen da suka ci gaba sun kauda rikicin ƙabilanci da na addini ne a tsakaninsu. sun kyautata wa juna sun bai wa kowanne ɓangare damar gudanar da addininsa a fakaice take wannan faɗakarwar akan muhimmancin zaman lafiya tsakanin mutanen Najeriya da sauran ƙungiyoyi Dalilinta na yawan ɗaukar wannan topic ɗin ne yake da ayar tambaya a kai mai sanya shi murmushi. Muryar ta ma ta canza ba kamar yadda ya santa ba, Nusra ce ta katse masa tunaninsa bayan ta tashi daga barci da asuba ta ce abba zan sha ruwa. Yana zaune a gefen gadonsa ya haɗa kai da gwiwa shi ba kuka ba shi ba barci ba. Mika hannu ya ɗauko goron ruwan da yake ajiyewa a bakin gado saboda ita. Ya kafa mata a baki tana sha da sauri domin kishi ne ya tada ita. Abba baɗo ni. Nusra ta faɗa da muryar son fashewa da kuka. Ta sake cewa abba baɗo inda sabo ya saba da rigimar daren Nusra akan son tafiya wurin mahaifiyarta Tun bayan fitowarsa daga asibiti, shi kuma ya yi rantsuwa ta zo kenan. Kada wata rana a ce mata ‘yar tubabbe, wannan kalma ta ummati idan ya tuna ta a kullum tana masa ciwo, sai dai a kullum yana yi wa ummati uzuri ya gaggaya wa ransa reality ɗin rayuwarsa kenan. wanda ba zai kankare ba kuma a hakan ɗanta na ƙarshe wato yon abba ya nuna masa kowace kalar ƙauna ta duniyar nan a yanzu da baya shan barasa kuma ba shi da tamfa akan kowa yanzu hankalinsa a kwance yake sosai yana daga illolinta gaya wa ma'abocin shanta cewa komai aka yi da manufa mara kyau aka yi shi yanzu dai kam ya daɗe da neman gafarar yan abba a bisa mummunar fahimtar da giya ta sa ya yi masa a baya kuma suna waya ko da yaushe duk abin da yake ciki a maka yan abba yana da masaniya mu sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na Ike jaruma a gurin yan mata, baki masauki. zuciya ya auta